أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratu Muhammad jiya mun tsaya aya ta goma sha biyu yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta goma sha uku inda Allah ta'ala ke wa min من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم Ubangiji ta lace wa ka min karyatin da yawa alƙariya iya shaddu kuwatan jama'ar garin suka zama sun fi ƙarfi min karyatika fiye da jama'ar alƙaryanka wato fiye da mutanen makka allati akrajatka wanda mutanen garin suka fidda kai daga garin makka din da yawa daga cikin alƙaryu da aka yi na al'ummatan da suka gabata wanda mazauna waɗannan garuruwan sun fi mutanen makka ƙarfi amma ubangiji ta ya ce a halaknahum mun halakar da su fala nasira lahum babu wani wanda ya taimake su saboda haka mutanen makka ba za su gagari Allah ba subhanahu wataala ya halakar da su ba kamar yadda wa'incan alƙaryun ba su gagare shi ba su ne mutanen saba da adawa da samudawa da mutane annabi lutsu alaihi salatu wa alaihi salatu wassalam saboda haka mana gargadi ne ga mutanen makka sun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garinsa garin da aka haife shi garin da ya fi kowane gari daraja a duniya garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito haka baya son fita ya bar garin suka kore shi suka mai da shi garin Madina wanda lokacin da ya zo fita ya tsaya ya kalli Makka yace wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki lama kharaju yace Makka yace garin da Allah ta'ala ya fito yace garin da yake fi kowane gari daraja ba don mutanen ki sun fidda ni ba ba zan fita in bar garin ba manzo Allah ta sama yana son garin amma suka kore shi fita ya bar garin maka. to bangi ta ya ce mutanen garin maka, ba sun fi sauran mutane karfi bane waɗanda aka halakar wayancan sun fi su karfi amma an halakar da su su ma waɗannan bai zai gagara ba saboda mutane kullum baya baya suke a tsawonsu da ƙarfinsu an halitta annabi adam alaihi salatu wassalam ala sittina zira tsawonsa zira 60 kamar yadda ya tabbata a hadisi to tun daga nan kuma tsawon baya baya yake baya baya yake har duniya ta tashi yanzu wannan al'umma su ne wanda suke mafi karantan kenan girman jiki da kuma tsawo to kaga tun da wa'ancan ma aka halakar da su balle sana wa'annan kenan ba su isa komai ba to da haka ubangiji ala ya kyale su ne kawai amma yana musu gargadi abin da ya samu wa'ancan din zai iya samun wannan al'ummar idan ba su koma zuwa ga Allah ta'ala su kai imani ba sai Allah ya ce أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه ubangiji subhanahu wa ta'ala yace afaman kana ala bayyinatin min rabbih yanzu wanda yake kan hujjoji daga wajen ubangijinsa da su yi daidai da kaman zuyina da husu wa amalihi kamar wanda aka kawata masa mummunan aikinsa sai ke ganin sa kamar aikin mai kyau ne kuma mummuna ne wattabahu ahwa'ahum suka dinga bin son zuciyarsu yanzu mutumin da duk abin da zai da dalili yake yin sa da alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan basira a cikin addininsa za su yi daidai da mutumin da yake munanan ayyuka yake shirka ko yake bidiyoyi amma kuma yana ganin wannan abun mai kyau ne kuma alhalin son zuciyarsa yake bi bai da dalili daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa shine ba za su taba zama daidai ba na farkon akan shirya yake na biyun kuma akan bata wanda yake bin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana kan shiriya daga wajen ubangiji ta'ala yana kan tafarki madaidaici wanda kuma yake munanan ayyuka shedan ya kawata masa yace masa addini ne wannan abu shirka ne ko bid'a amma sai yake ganin addini ne yana bin son zuciyarsa kawai ko son zuciyar wani wanda ya riga shi wannan bid'a ne to wannan shi kuma yana kan bata ne kuma batan ma mabayyaniya domin ya kauce hanyar Allah subhanahu wata'ala sai sa ibnu kafir yake cewa duk wanda yake bin son zuciyarsa din zaka same shi la fahama wala qasda wato la fahama sahihun wala qasda hasan bai da ingantacciyar fahimta sannan kuma bai da manufa mai kyau wannan Allah ba shi ingantacciyar fahimta na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga manufa mai kyau ina karantawa don yi aiki da shi ina karantar don yi shirya ina karantarwa don yi shiryar da jama'a amma wannan kuma babu fahimta sannan kuma ba manufa mai kyau baya da ingantacciyar fahimta gurbatacciyar fahimta ne baya fahimtan alqur'ani kyakkyawar fahimta baya fahimtan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar fahimta sannan kuma bayi da manufa mai kyau ba manufarsa addinin Allah ya ɗaukaka ba ne ko a yi shi yadda ubangiji ta ala ya saukar da shi a manufar ka ya ɓadda jama'a ne ko ya tara wa kanka jama'a kaga wannan ba za su taɓa zama daidai ba wai na uba guda biyu idan mutum ya rika su ya rika alherin duniya da lahira in ya same su ya samu alherin duniya da lahira wato sihhatul fahmi da kuma husnul qalbi ingantacciyar fahimta a fahimci addinin nan yadda ya kamata a fahimce sannan kuma ya zama kana da manufa mai kyau kana neman tsira ne a wajen Allah subhanahu wataala kana so wa bayin Allah rahama ne In aka samu wannan to ka samu arzikin duniya da lahira in aka rasa kuma ka bata yasa ibnu qayyim yake cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdi بل ما أوتي عبد islami بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما وتكتاوم فهمتوا addini. da kyakkyawar manufa wato a wajen aiki da addini din ko isar da saƙon suna daga cikin manya-manyan ni'imomi wanda Allah ta'ala yake wa bayansa ka yace bayan musulunci Allah bai bawa mutum wata ni'ima mafi ɗaukaka ba mafi daraja kamar a bashi ingantacciyar fahimta da kuma kyakkyawar manufa da haka wannan abu da a ce kowa yana da shi a cikin musulmi ya yi wa addinin musulunci kyakkyawan fahimta sannan yana da kyakkyawar manufa ya yi ikhlasi a zuciyarsa tsakaninsa da Allah yake yi da ba samu batattu a cikin musulmai ba da a ce kowane malami da yake wa'azi ko yake da'awa zuwa ga addinin Allah ya yi wa addinin kyakkyawan fahimta kuma yana da kyakkyawar manufa tsakaninsa da Allah yake karantar da addini yana son su da alkhairi yana son su gyara lahiransu da ba a samu batattu a cikin musulmi ba kuma da ba a samu matsala aka dinga jirkita addinin ba da addinin yana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to amma idan aka shigar da bin son zuciya shikenan kaga babu usnul qasd kenan ba a samu kyakkyawan manufa ba ko kuma baka fahimta baka ce wai ka fahimta ka dinga fassarawa yadda kaga dama alhalin baka gane ba kaga ba a samu sihhatul fahim ba to galibi mutane akwai mafahim hadi'a baka fahimci abu baka ce wai haka abun yake kuma ka dage akan haka sannan kuma akwai maqasid sayyi'a wato manufa mummuna kai ba manufarka Allah ba manufarka duniya ne kawai cikin sai ka je ka dinga badda jama'a ko ka fito da wani abu ka tallata shi an ce maka ba daidai bane kuskure ne ba ka da hujja shikenan sai ka ce a daidai ne sai kai kokarin yadda zaka kare abu ka zabi da ka ji kunya a duniya gara azaban lahira ta fi maka wannan shine abun da yake faruwa to shine anan Allah ta'ala yake nuna mana wanda yake kan dalili yake tafiya akan hujja aqidansa da dalilai ibadansa dalilai dabi'unsa, duk abin da zai na addini ala bayyinatin min rabbi yana kan hujjoji daga wajen sa ba za su taɓa zama daidai da wanda ya rungumi shirka ko bidiyo'i shedan ya kawata masa yace wannan abun addini ne kuma yake bin son zuciyarsa akan haka wanda ya tabbata bai da dalili yasa yake ga mutum in yana da irin wannan aqida gurbatacciya yana bin son zuciyarsa ba abun da bai zai faɗa ba zai zo ya dinga ɓadda kai yana ta wani zagaye-zagaye kai kana da dalilai daga wajen Allah ta'ala Allah ya ce duk abin da zaka faɗa akwai Qur'ani ko hadisi manzo Allah ta'ala abin da baka da aya baka da hadisi dama baka rungume shi ma ban tana zai maka matsala ban tana ne zai zo ce ka karanta inda zaka sa kanka kai baka dauki wannan ba shi kuma ya je yayi kwashe kwashen sa ya ɗebo abubuwa an zo an ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo dalilin kai ne da kake ce sai mutum dinga misalai yana ta zagaye-zagaye yana ta kakkasa abubuwa wanda Allah ta'ala bai kasa su haka mutum ya zo ya ce maka wai akwai wani wanda ya san gaibu ba Allah ba subhanahu wataala sai ce maka ai gaibu ya kasu kashi kashi biyar ne ko kashi nawa ne ma uku Allah ya san gaibu annabawan Allah sun sani manzo Allah ya sani annabawan Allah sun sani mala'iku sun sani sannan waliyai sun sani arna ma sun sani saboda gaibun ya zama abun banza wai arne ma ya san gaibu to kaga wannan bin son zuciya ne in qur'ani zaka bi da hadisin manzo ta sama to shine aqidar ka za ta zama babu wanda ya san gaibu sai Allah saboda ubangiji ta ne yake kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala ko a sama mutum yake ko mala'iku ba su san gaibu ba in ji ubangiji ta a ƙasa nan babu wanda ya san gaibu sai Allah ta'ala to kar kuma ka zo ka ce wani ya san gaibu kana karyata Allah ke kuma manufar mutum fa wai ce maka wani ya san gaibun ka yadda wai saboda idan wani waliyinsa ko shehinsa ya yi wata fatawa sai ta saba wa qur'ani ko hadisi sai a ce ai shi ya san gaibu ne yana da ilimin batini wannan kai kuma ilimin zahiri ka sani saboda haka sai ka bar qur'ani ka bar hadisin manzo Allah sallallahu ka je ka bin gaibu sai ka bi abin da yake faɗa shine duk dage wanda ake yi da suke cewa gaibu din ya kasu kashi kashi suna cewa manzo Allah ta sallama ya san gaibun nan ai ba damuwan su maganar manzon Allah bane ha maganar shegunen su ne da wajen su shine damuwan su kawai manzo Allah ta sallama annabin Allah ne abinda Allah ya sanar da shi ya sani abinda Allah bai san da shi ba kuma bai san gaibu ba kuma ubangiji ta ala ya umurce shi ya gaya wa al'umma ko bai san gaibu ba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 Allah ya faɗi magana manzon Allah ya isar da ita ya karanta ya sake karanta ka ce ba haka bane ka ce Allah sani ka ce mazala Allah ta sama sani manzon Allah ta sama ce wa la kuntu alamul ghaiba lastaktartu min alkhair da na san gaibu da ba zan yadda wani abu mummuna ya shafe ni ba ba zan yadda wani bala'i ya sauka kaina ba ko ta masifa sai in kauce mata za sai ya zama kawai kullum yana cikin koshin lafiya da wadata amma mazala ta sama bai san gaibu ba sai ka ga ya shiga wata matsala lokacin da aka yakin Uhud da ya san gaibu wallahi ba zai aje wayannan mutanen a Jabal Rumat ba mutum hamsin din nan su zo su tarwade su jawo musulmi bala'i a zo a jira a kansu a fasa mazala ta sunama kansa a fasa masa fiskansa a karya masa haƙorinsa inda ya san gaibu da su Abubakar da Umar zai aje a wannan wuri yace kar su kauce da haka bata faru ba amma yayi da san wayannan mutum hamsin ba za su bar wannan wurin ba kuma suka bari saboda bai san gaibu ba sannan abu ya zai zama matsala sannan manzo Allah ta sallama aka yi matar ta sharri aka ce ta yi zina manzo Allah ta sama ya rasa inda zai sa kansa munafukai suka dinga yadawa sun dai kauracewa Aisha wata biyu ana fama ana shan wahala a tantance wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba Aisha sanda ta koma gidan babanta tana kuka manzo Allah ta sama yana shawara da sahabbansa sauransu suna cewa ba ita kaɗai bane mace a duniya ka canja ta mana tun manzo Allah ta sama bai sani ba tunda aka saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur suka ce Aisha ba ta yi zina ba munafukai ne suka yi shiri suka ce ta zina sai Allah ta'ala ne ya wanke ta ina magana ta kuma ya san gaibu ana faɗa zai ce ƙarya ne wani ne wannan shirin an bai faɗa ba an yi tafiya akan hanya raƙumi sun sauka a wani wuri bakiyan Aisha ya faɗi raƙumi ya danne shi aka dinga nema aka dinga nema aka rika lokacin sallah yi ba ruwa abubakar ya zo ya samu aisha yarsa ne kin zaunar da mu kan abun wuyanki kawai ba ruwa ga lokacin sallah yayi kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani abun wuya tunda aka saukar da ayar taimama a lokacin aka yi taimama aka yi sallah da aka gaji ba a samu ba aka ce a tashi a tashi da aka tashi raƙumi na tashi sai ga kakiya na ga abun wuyan na sai raƙumi ne dan shi da manzala ta sama ya san gaibu don Allah za a sha wannan wahala har a shiga halin da babu ruwa kuma lokacin ba a shar'anta taimama ba kuma za a yi sallah da sai ya ce a'a ku daina nema ku daga ku nan ita bai san gaibu ba duk abin da kaga ya faɗa wahayi ne Allah ta'ala ya masa amma ba wai ya san gaibu bane amma mutum ya zo saboda ya ɓadda kai kenan sai ya ce maka wai mazala ta sama ya san gaibu Aisha radiyallahu anha ai ta fi kowa sanin mazala ta sama ma ta sani tace duk wanda ya gaya maka man za'ama anna muhammadan ya'lamu ma yakunu fil ghadi faqad azama ala allahi sirri wanda ma yake riya cewa manzon Allah ya san abin da zai faru gobe ya san gaibu wallahi yi wa Allah ƙarya babbar ƙarya ma ba karamar ƙarya ba ga hadisi mazala ta sama ga ayon alqur'ani duk mutum sai ya bar su sai zai ce yana yana ta wani ta gaibu kashi kashi domin ba don koyo fa in kai da manzon Allah ya san gaibu kenan mutum ma ya san gaibu shikenan sai a dawo kuma kan waliyai da shehu ne su ma sun san gaibu to sai ka bar gaibun Allah ka bar na manzon Allah sai ka dawo gaibun don ko ya saba qur'ani da hadisi abinda suka faɗa sai a ce maka to ilimin baji ne wannan sai kai amfani da shi sai ka bar qur'ani da hadisi shine kuma anan don a da mutane ne kaga wannan shine bin son zuciya ce idan ubangiji ta'ala ya wa manzon Allah wani gaibun sa ai yana nuna manzon Allah gaibun ba nasa bane wala yasiru ala ghaibi ahadan alimul ghaibi wala yasiru ala ghaibi ahadan fala yasiru ala ghaibi ahadan illa man yasma min rasul shine masanin gaibu baya Allah ta'ala shi ya san gaibu baya gaya wa kowa gaibun sa sai ni yana dan san mutu zai saukar da ya ce kaza ne za a yi tashi alƙiyama nan kaza abu kaza zai faru to kaga gaibun ba nasu bane Allah ta'ala yana musu wahayi amma ta kun kace sun san gaibu wato ko Allah bai sanar da su ba ma sun sani kaga wannan kana son ka ruɗi jama'a ne to irin wayannan haka ne zaka gane wayanda suke bin son zuciyarsu shi zai faɗi magana kawai ya kirkire ta ba tare da yana da hujja a wajen Allah subhanahu wataala mutum zai ce muku wai aljanna an halitte ta da hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ba ruwansa da aljanna ba ruwansa da aljanna da zai ma shiga aljanna ba wa ai aljanna da hakkin sa aka halitte kaga ƙarya biyu farko baka da aya ko hadisi cewa an halitta aljanna da hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi son zuciyanka na biyu kuma ka fidda manzon Allah daga aljanna ka ci mutuncinsa don a lahira gidan guda biyu ne kawai daga aljanna sai wuta to tun da ka fidda shi a aljanna ina ka sa shi kenan manzo Allah da yake addu'a yana roƙon aljanna Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ya Allah ka bani aljanna da dukkan aikin da zai kai ni aljanna sabai su zo suna kokawa suna cewa ya rasulullahi mun san in ka shiga aljanna gidanka yana can sama mu kuma gidanmu yana kasa kuma nan ba ma son mu riguwa da kai ina son ya zama aljanna ina tare da kai manzo Allah ta sama ya ce a inni ala nafsika bi kasarati sujud ka dinga yawan sujjada ka dinga yawan na nafila zai zama kana tare da ni a aljanna duka na abubuwan ka fidda manzon Allah a aljanna bayan Allah ya sa shi shi ma yayi bayani ta habban ma wasu ya ce yan aljanna ne kuma ka zo ka faɗi wannan da son zuciyanka sannan mutum ya buɗi baki ya ce wai in ka yarda da manzon Allah ko baka yarda da Allah ba Allah ya yarda da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ma fa mai wa'azi ne yake faɗan ko baka yarda da Allah ba in ka yarda da manzon Allah wai Allah ya yarda da kai yanzu mai hankali zai faɗi wannan magana ko mai hankali zai yarda da ita ka ci mutuncin Allah kuma ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yarda da kai saboda yana tsoron ka saboda kai abun tsoro ne a wurin sa to wannan me ake son a koya maka kenan idan Allah bai da daraja a wurin mutum to me zai koya maka kuma ana son a nuna maka shi Allah bai da daraja manzon Allah ya fi Allah daraja kuma hakan din ma cin mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ɗaukaka darajarsa akan Allah ka ci mutuncinsa tunda shi manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kaga ka karya shi ma kenan tunda ka ce yafi Allah subhanahu wataala to duka wayannan shine maganganun irin masu bin son zuciya sai ka kula da irin wayannan maganganun idan kana duk wanda ka je yana faɗan irin wayannan maganganun to wallahi ba a daukan addini a wurinsa in ka ce zaka dauka kuma to zaka bata ne kawai tun ba akan dalili yake ba mai jan aya da hadisi ya tafi akan dalili a bisa fahimtar magabata shine ake daukan karatun kuma ubangiji ta ala gashi ya ga maka afaman kana ala bayyinatin min rabbi wanda ya zama akan hujja daga wajen ubangijinsa kaman gina da husu amali za su yi daidai da wanda yake mummunan aiki shedan ya kawata masa ya ce masa wannan abun mai kyau ne a hawa abun suke bin son zuciyarsu son zuciya kawai baka da hujja daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sai dai misalai sai wasu kashe kashen abubuwa abu kaza ka su kashi kaza ka su kashi ka to irin wannan sai su je su badda kai dama su fatattu ne su badda kai kawai abokanin mutuwa suke nema to ka bi shari'a kawai daga Allah subhanahu wa ta'ala idan kai haka sannan ne zaka samu rabo gobe kiyama sai Allah ta'ala yake masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وبنجد تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون سبوكين الجنة وجعك يوم ما تصورون الله على القوارين تح دما جنة بامي شكانت سيمي صورون الله an tanade ta saboda mai tsoron Allah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin da haka aljanna fadin ta yafi fadin sama da kasa kuma an tanade ta saboda masu tsoron Allah ku yi gaggawa zuwa ga aikin gafara don ku shiga aljanna ne ubangiji ta ya ce siffofin aljannan da aka tanada masu tsoron Allah fiha anharun min ma'i daga cikin siffofinta akwai koramu min ma'in na ruwa ghairi asinin wanda ba gurbatacce ba bayan ruwan duniya sai an tace shi ba in ba tace ba kila ya zama akwai cututtuka ko wasu matsaloli a ciki to ruwan aljanna a tace yake dama haka Allah ta'ala ya halicci wannan ruwan bai da gurbata ko kadan sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar damu sannan kuma akwai koramu na dib abun nan na nono lam yataghayyar damu wanda ɗanɗanonsa bai canja ba wato wanda baya tsami saboda dadewa da ajiya ko ka ajiye shi ba zai tsami ba haka Allah ta'ala ya halicci wannan nono babu maganan ya canja yayi tsami ko yayi wani abu daban wanda zai bata shi Sanan wa haru min khamrin lazzatin lisharibin kuma Allah ta'ala ya tanada a wannan aljannan koramu na giya giyan kuma mai daɗi na ga masu sha wato giya ce ba irin giyan duniya ba giyan duniya ba wai daɗi take da shi ba kawai sabo in ka saba kanka shikenan to giyan lahira giya ce mai daɗi da sharibi daga masu shanta sannan wa anharun min asalin musaffa da kuma ƙoramu na zuma wanda yake musaffa wanda yake takitti zuman duniya tana bukatan ka tace ta saboda kuda kashin kuda ne kudan zuma sannan kuma yana haɗe da wasu itatuwa da wasu ciyayi sai an tace ta tukunna to giya abin nan zuman aljanna ba haka take ba a tashi take haka Allah ya halice ta ba kashin wani faro ba wayannan abubuwa na aljanna sunayen yayi kama da irin na duniya amma san ba irin na duniya bane inji Abdullahi bin Abbas yace laita fi laita fi jannati mimma fi dunya illa al-asma duk abin da kaji aka gaya maka na aljanna wanda akwai irinsa a nan duniya to suna ne kawai karkai tamanin wai na duniya ya kai irin na lahira ko alama ruwan ruwan lahira na aljanna ba daidai zan duniya ba dadin sai wuce yanda ake tsammani haka nan nono na ainihin aljanna ba daidai yake da irin nonon duniya ba dadin sa ya zartana da kensa da ken ganinsa da sanyinsa da sauransu haka nan ainihin giyan aljanna ba daidai take da giyan duniya ba giyan duniya tana da matsaloli daban-daban amma na aljanna ko matsala ɗaya babu wannan tana wari in ka zo wucewa gidan giya zaka ji wari zaka zaka zaka ce a wannan gidan burkutu ne ko makamancin wannan giyan aljanna ba ta da wari giyan duniya tana bugarwa mutum ya fita hayyacinsa giyar aljanna ba ta bugarwa giyar duniya tana sa ciwon kai giyar aljanna ba ta sa ciwon kai giyar duniya takan sa mutum yayi amai amma giyar aljanna ba ta sa amai giyar duniya takan sa mutum zai dinga faɗan sirrukansa yana ta magana na fafa na hauka ya zama mahaukaci giyan aljanna ba ta sa wannan giyan duniya takan sa mutum ya zai faɗi ya yi fitsari a wandonsa ta ya ya bata jikinsa gaba daya giyan aljanna babu wannan ko kasan duk wani aibi da giyan duniya take da shi giyan aljanna bata ta da shi to Allah ta'ala ya tana da masu tsoron Allah wato wannan giya din a cikin aljanna sannan kuma ga zuma ta kikkiya wanda ita ma daɗinta da kenta ya zarta irin na na duniya ko kaɗan ba irin na duniya ba ubangiji ta lace wa lahum fiha min kulli samarat sannan suna da kowane irin nau'i na ɗan itace da suke so da wanda ka sani da wanda baka sani ba abarba lemo ayaba goba inabi rumman tufa ba abun babu sai dai in baka yi sha'awan abu ba kawai da kai sha'awan sa sai ka ganshi sannan ubangiji ta ce wa maghfiratun min rabbihim da kuma gafara daga wajen ubangijinsu wannan kuma shine babban ma ni'imar kenan ga aljanna kuma an gafarta maka zunubanka kaga ba ran da za a fidda kai daga aljanna kenan zaka dawoma a ciki har abadan abada babu ranan fita ubangiji ta da ya faɗi wannan siffofi na aljanna da wasu wanda can a baya mun faɗe su duka sai Allah ta ce kaman huwa khalidun fil nari yanzu wanda yake cikin wannan ni'ima ta aljanna zai daidai da wanda zai dawwama a cikin wutan jahannama wasu kuma an hamiman aka shayar da su ruwan zafi da aka tafasa da wutan jahannama faqata am'a'ahum wanda ya je yayyanke hanjin cikin su kuma suka yi kashin hanjin cikin su ma da zai zama daidai mutumin da ya shiga waccar daudan waccar ni'ima za su yi daidai da wanda zai je a dinga azabtar da shi a cikin wutan jahannama ya ci bishiyan zakkum ya sha ruwan zafi ya yanke ke masa cikinsa hanjin cikinsa gaba ɗaya ya fito saboda ya yayyanke masa shi ya dinga kashi maimakon kashi ya yi kashin hanjinsa kuma zai dawwama har abadan abada a ciki za su zama daidai da dan aljanna wanda yake cikin ni'ima ba zai kashi ba ba zai fitsari ba ba zai kaki ba ba zai tofar da yawo ba duk wani abu na kazanta ba da shi ba majina ba haila ba haihuwa ba komai ba wani abu wanda yake na kazanta a aljanna za su yi daidai da wannan ba za su taɓa yin daidai ba wanda yan wuta jikinsu ma yana yin iwa iwon ya dinga tafasa kamar dalma in sun ji kishirwa a ɗauki wannan iwon nasu a ba su su sha ya je ya yanke musu cikinsu gaba ɗaya abunan kayan cikinsu to kaga ba za su taɓa rayuwa ba daidai ba saboda haka yan aljanna da yan wuta ba za su taɓa zama daidai ba saboda haka mutum ya zaɓi ya tafi ainihin aljanna din da gyara imaninsa da jin tsoron Allah da gyara halayensa sai Allah ta'ala ya ce ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ubangiji ta ce wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin mutane akwai wanda yake sauraron ka a cikin jama'ar ka ya rasulullahi hatta idza kharaju min indika har idan suka fita daga wurin ka qalu sai su faɗa lil ladina utul ilma ga ka wanda aka ba su ilimi ma za qala anifan wai me ya faɗa ne dazu wato munafukai ake da su anan munafukai sai su shiga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka je za su je inda manzo Allah yake karantar da ainihin ɗalibansa wato sune ne sahabbansa su je su zauna su dama ba karatun ne kai su ba sun je gulma ne ko sai gumi kawai suna zaune a wuri sai ayi bayani ayi bayani sai an fita sai kai suna cewa ma za qala anifa suna tambayan sahabbai irin su Abdullah bin Abbas su Abdullah bin Mas'ud su Umar su Aliyu ma za qala anifa wai me ma manzo Allah ya faɗa da su saboda munafurci ne yake kai su ma'anar wannan magana mutum idan ya je don ya yi tsegumi a wuri dama ana karatu din sai yana wani wuri ne dan shi ba wannan shine damuwansa ba kila wani abu kawai yake son ya ji na aje a fara kawai sai aka faɗi muhimmin wani abu yana ta yana wani tunaninsa shikenan sai kuma yake son ya ji wannan labarin shi kuma bai mai da hankalinsa ba lokacin da ake karatu sai ba an fito sai ya dinga tambaya wani kan me malam faɗa ne me malam faɗa kaza ka? wannan shine abin da suke wa sabon manzala ta sama munafukai sai su je sai an gama bayani an gama sai su je ni kan me faɗa ma ɗazu saboda ba sa fahimta ba abin da ya kai su ba kenan amma idan ka je karatu ne ka zauna a wuri a kashi uku dai insha Allah za ka fahimci kashi biyu in ya zo kashi ɗaya kayi wani tunani ya kubuce maka don yana da wuya mutum a ce yana sauraron karatu ya yi awa guda hankalinsa bai tafi wani wuri ba kamar yadda shi mai karatun bai zai iya awa guda yana karatu tunaninsa bai tafi wani wuri ba yasa za a ga mai karatu wani lokacin zai faɗi wata kalman da ba ita yake nufi ba sai ta fito masa sai in ya gane ya gyara wata kuma har ta wuce ma a hakan saboda a lokacin da yake faɗa wannan kalman tunaninsa yana yana wani wuri to haka nan shi ma mai sauraro idan irin wannan ne babu laifi mutum yana sauraro hankalin sai dan kauce daga baya zai tambaya ni kan me aka ce daidai wuri kaza hankali na ya tafi sai a gaya masa amma wani dama tsegumi ne yake kawo shi ba wai jin karatun ba ne. Ina tafiya duk abin da aka faɗa shirme ne shirme ne sai an tabo wani wuri inda yake masa kaikai sai kuma dinga tambayar duka me aka faɗa ma wuri kaza irin sa ne suke yi su munafukai ma za kala anifa ko kuma su faɗi haka din saboda izgilanci an yi karatu wai me aka faɗa ne ma wani karatu ni ban ga wani abu ba ba wani abun da nake shike na sai su yi wa ilimin izgilanci Abdullahi bin Abbas yace ina daga cikin wanda ake wa irin waɗannan tambayoyin wato malamai sahabbai don dama a sabon ma akwai wanda aka san wani ya ji wani fahimta cikin sai zo suna tambayar su me aka faɗa kamar cikin ɗaliban ka ne mutum ɗari sai ka ga Allah ya ware wasu sun fi fahimtan ka su sauran sai su dinga ɗaukan abin da ba su gane ba a wurin ka wajen sauran ɗaliban to in gaskiya mutum yake nema wannan ba matsala ba ne amma a faɗe shi da niyan iskilanci ko dama ba karatun ne ya kawo shi ba to wannan biya ta irin ta munafukai sai an gama ya ce wani me ya faɗa ma ɗazu to kaga wannan akwai kuskure a ciki ubangiji ta yace ulaika ladina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya yumki akan zukatansu aka rufe zuciyan ba ta iya fahimta wattaba'u ahwa'ahum suka bi son zuciyansu shikenan dama qur'ani da hadisi bai samu shiga ba sai dai son zuciya kawai saboda dama ba gaskiyar suke nema ba mai neman gaskiya Allah ta'ala zai taimake shi gane kamar yadda zamu karanta a ayar gaba amma wanda ba gaskiya yake nema ba har abada akan son zuciyarsa yake yake ko zaka shekara bayanin gaskiyan shi ba zai fahimta ba sai ta za ka ga wani ana wasu ana ta fama da su ana ta fama da su ba za su gane ba suna nan a kan son su son zuciyar ne yake jagorantar su ba za su gane ba amma mai neman shirya kuma sai ga ya zo ya zauna ya saurara din kuma ya fahimta sannan ya yi aiki da shi har ya masa tasiri karatu har ya gyara halayensa da sabbin sauraron karatu to amma munafukai su ba haka suke ba son zuciyarsu ne kawai yake jagorantar su ko sun ji ma su nuna ma ba su fahimta ba sai Allah ta'ala ya musu ukuba sai rufe zuciyar nasu kuma ba za su gane ba har duniya ta tashi sai Allah ta'ala ya ce والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Ubangiji ta ala ce wallazina tadau waɗanda suka nemi shiriya zadahum hudan Allah ta'ala ya ƙara musu shiriya wa atahum taqwahum sannan ya cusa musu kuma shiriyansu to kaga kishiyan wa'intan kenan wanda shi yana neman shiriya manufarsa ya gane ne ya zo ya zauna inda ake karatu ko tafsiri ko ni karatun daban ko inda ake wa'azi tsakaninsa da Allah yana son ya fahimta ne shiryar yake nema ubangiji ta lafiya masa gamon katar ya gane shiryan sai ya gane inda shiryan take sannan Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan wannan shiryan sannan kuma ya kara masa shirya akan shiryar tasa to shi yasa duk mai neman shirya kullun kara imani yake sannan Allah ta'ala ya cusa masa shiryan don shi Allah ta'ala shi yake cusa mutum shirya a zuciyarsa ya sa masa tsoron Allah a cikin zuciyarsa shi nan sai kaga lokaci guda mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki yau ka zo tsakaninka da Allah ka saurara shirya kake nema gobe ma ka zo a haka kana fahimta kullum kana samun ƙari kullum kana samun ƙari sai ka zama bawan Allah mutumin kirki Allah ya tabbatar da kai akan wannan shiryan sannan kuma ya dinga ƙara maka shiryan kullum imaninka yana ƙaruwa tsoron allah ka yana ƙaruwa shikenan har abun ya zame maka ɗabi'a yanzu ka zama mutumin kirki ba wani wahala kake sha ba sabon Allah ka ne sance shi ba ka son ganin sa ma sa'a wa Allah ta'ala yana maka daɗi in kaga ka ji tsoron Allah ka wani aiki na ibada sai ka ji daɗi sabon Allah in ka hango shi hankalin ka tashi ka ji ka ne sance shi yanzu ka zama bawan Allah Allah ya tabbatar da kai akan shirya kuma kullun imani ka karuwa yake to haka Allah ta'ala ya kasa bayansa kala biyu wanda yake neman shirya sai Allah ta'ala ya datar da shi ga shirya kuma ya tabbatar da shi a kai wanda kuma ba ruwansa da shirya din ko oho sai a bar shi akan matansa kullum ƙara ya yake sai ya je lahira kuma ya shiga azabar Allah Allah ya kiyaye mu sannan ubangiji ta ala yake fa hal yanzuruna illa saata an ta'tiyahum baghtah فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم Ubangiji ta'ala ya ce, fa hal yanzuruna illa sa'ata shin wai wayannan kafirai da suka ki su yi imani wai suna sauraron alkiyama ne an tace hun bagatatan ta zo musu kwatsan babu shiri don haka alkiyama za ta zo za ta ati kum illa bagta babu shiri babu aske ba za a ce ran kaza ga watan kaza za ta da alkiyama ba daidai lokaci kaza kowa yana shagale kawai ya shagala da wasu harkokinsa alkiyama za ta tashi wannan abun su shi suke jira ne in fa wannan lokacin ya zo ba ko kayi imani imani ba zai amfane ka ba ko ka tuba tuban banza ne ka riga ka shiga azabar Allah subhanahu wataala to shin suna jiran alkiyama ta zo ne kafin su yi imani faqad jaa ashraduha to ai alamun alkiyama ya bayyana su imani mana alamomin alkiyama sun riga sun bayyana me zai hana ka yi imani wato alamomin da suka bayyana nan sune kananan ƙananan alamomi zuwa kiyama tana da alamomi kala biyu akwai manya akwai ƙanana. manyan mun taba karanta hadisin a can baya irin su dujjal irin su yajuju da majuju da sakon annabi isa alayhi salatu wassalam da hayaki da dabba da za ta bayyana tana mutane magana sannan da saukowar mahadi da wuta wanda za ta dinga kora mutane daga yaman zuwa ainihin taron alkiyama to akwai ƙanana banda manyan su ƙananan galibin su sun bayyana daga cikin ƙanana din akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi na ƙarshe ba wani annabi da za a sake saboda haka tunda manzon Allah ta sama ya bayyana to duniya ta kusanta shi yasa hadisin bukhari yake bu'istu ana wasa'ata ka hatani an aiko ni ni da alkiyama kamar waɗannan yatsun na guda biyu muna jere ina dan gaba kaɗan ne yana bayana wata manzala kamar shine doguwar yatsan wannan ɗaya wanda take kusa da ita kuma ita ce alkiyama saboda haka tazaran ba nisa Kina alkiyama ta kusan tashi sannan haka nan tsagewan wuta a zamanin manzo Allah sallama yana nuna alkiyama ta kusan tashi domin ita la ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar alkiyama ta kusa domin wuta ya tsage wannan kuma wata mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kafirai suka zo suka same suka ce mu ba za mu yi imani da kai ba sai ka tsaga mana wuta ya rabe biyu a lokacin watan kwanansa goma sha hudu ya gama cikin haskensa ka tsaga shi rabi dai nan ya faɗi a nan dai ya faɗi a nan sannan sai mu yi imani da kai manzala ta sama ya roƙi Allah ya yi masa wannan abu bangi ta ala ya tsaga wata ta rabe biyu ɗayan ya faɗi a kan dutse ɗayan ya faɗi a kan dutse su yi imani sai suka ce a'a ba mu sani ba ko rufa ido kama nan sai mutanen ƙauye sun shigo tukun kuma in sun gani shi kenan don ka san rufa ido iya ku da kuke wurin ku ne kawai za a yi muku sihiri sai ku ga abun haka yake amma wanda yake gefe ba a gani shikenan kowa sai aka ce a bari da gobe mutane su shigo gobe da safe mutane sauran garuruwan gefen maka suka dinga shigowa kowa in ya shigo aka tambaye shi kun ga wani abu je da dare kwarai wata ya tsage ai ya tsage bi kowa in ya zo sai ya faɗa kowa in ya zo sai ya faɗa maimakon su sallama su imani sai suka ce kai wannan tsafi ne mai zartewa hada sihrun mustamir wannan tsafin ya wuce sanin wani sabon kala ne kuma wani salo ne na tsafi sai Allah ta ce wa in yaro ayatan